العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين نعم، السلام عليكم ورحمة الله a darasin zai yi ta karshen aya ta 63 a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal wato daidai fadin Allah ta'ala wa ta bayyana qulubihim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يوكم زام تاسي جيدكم آية 64 فضل الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يا كيوانا الذي من جرمى حسبك الله وبنجد سبحانه وتعالى يا إسمك ya ise ka a matsayin mai kariya a matsayin mai taimako wa man aka min al-mu'minin haka ya isi mummunai waɗanda suka yi biyayya a gare ka ma'ana yadda ubangiji zai zani maka mataimaki to haka ubangiji na zamewa mataimaki da mummunai waɗanda suka yi biyayya a gare ka a nan gurin sai ya zanto man ittaba'aka ma'tufun ala al-kaf fi qawlihi hasbuka ba zai zanto ma'tufin ala lafzin jalala kuma yadda wadan suke cewa dai idan muka ce man nan gurin yana bin bayan lafazin jalala Allah sai zanto ma'anar ayar ya kai wannan annabi hasbuka Allah ya ishe ka a matsayin mai ba ka taimako wa man ittaba'aka min al kuma mummune ma sun ka a matsayin masu ba ka taimako sai zanto alhamdulillahi kuma wani mu'minina to wannan kuma zai zanto ma'ana ce warke ta mara kyau domin alhasbu haqqun lillahi wahdahu alhasbu والتوكل والعبادة كله لله yasa a يسعى وتسور ubangiji subhanahu wataala ce allazina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu musu kara da wani ba sai suka ce mai. hasbunallahu shi kaɗai ke da haka duk abin da yake haƙƙin Allah ne shi kaɗai sai a tabbatar masa shi kadai alhasabu haqqun lillahi ta'ala wa huwa bima'na kifaya isarwa ko gamsarwa ma'ana Allah ya gamse ka baka bukatan waninsa haka mummunai ma Allah ya gamse su ba sa bukatar waninsa matukar ubangiji ya tsaya musu da haka wani ne ce wa qalu hasbunallahu sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu فجعل الحسب لله تعالى وجعل الإيتاء لله ولرسوله أما الحسب فهو لله تعالى da haka dai ubangiji subhanahu wa ta'ala zai baka agaji haka ubangiji ya ba da taimako ga waɗanda suka bi ka cikin mummuni نعم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون وغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يا أيها النبي يا كي النبي من جرمه Har يحرض المؤمنين على القتال كذابلت da mammanai wajen yaki wajen fita jihadi dan yada kalmar Allah dan yada addinin musulunci in yakun minkum 20 sabirun idan a cikin ku mammanai an samu mutum 20 masu hakuri yazlibu mi'atayn to lalle za su rinjayi mutum 200 cikin kafirai wa in yakun minkum mi'atun idan ko a cikin mummunai an samu mutum ɗari yaglibu alfan min na kafaru to za su rinjaye mutum dubu cikin waɗanda suka kafurka, bi annahum qaumun la yafqahun saboda su kafirai mutane ne da ba sa fahimtar saƙon Allah Kun ko kuna fahimtar saƙon Allah don haka sai Allah ya ba ku nasara a kansu wannan haka farkon al'amari yake a musulunci idan kun fita yaƙi ko goma ya kasance kafirai ɗari biyu sun zo ba halin wato kun fito a ashirin kafirai ɗari biyu sun zo ba halin ku gudu in ku goma ne kafirai ɗari suka zo ba halin ku gudu domin kowane mummuni zai iya taho mu gama da kafiri goma a asalin abin haka yake to sai hakan yi tsanani da sahabban annabi suka ce ya za a yi mutum ɗaya ya faɗa da mutum goma ai saurin zuciya na wani da wani da wani ba ɗaya yake ba da wuya ka ga wani bai gudu ba in ya ga mutum goma sun faɗo kan su kadai to sai Allah ya sassauta wannan hukunci da aya ke zuwa gaba kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa yace al'ana خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم صادرة يغلبون أتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصادقين الآن أينزلكم khaffafa an ankum ubangiji ya sassauta hukunci gare ku wa alima anna fikum da'afa ya san cewa akwai rauni tare da ku ba kowane ɗaya ba ne zai iya tsayawa ya fuskanci goma da haka fa in yakum minkum mi'atun sabiratun idan a cikin ku an sami mutum ɗari masu haƙuri ya zulibu mi'atai lallai za su rinjayi safarai ɗari biyu wa in yakum minkum alfun idan a cikin kumanmu ne an samu mutum dubu masu haƙuri da juriya wajen yaƙi yaghlibu alfaini bi iznillah za su iya cin nasara akan dubu biyu na kafirai bi iznillah da iznin Allah ta'ala da ganin damar su da taimakon su da agajin sa wallahu ma as-sabirin da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu haƙuri zai taimaka musu ya kuma tsaya musu to da wannan ne sai aka shafe wanke hukunci na farko ya zanto duk mutum ɗaya zai iya fuskantar biyu in sun kai uku idan ya gudu bai yi laifi ba duk mutum goma za su iya fuskantar ashirin in sun kai ashirin da biyu ko da uku idan ko gudu ba ku yi laifi ba tun da Allah sai khafafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa ubangiji ya sassauta muku hukunci ya san a cikin ku akwai masu rauni to wannan hukunci shin ya shafi wajen yaƙi ne kadai ko kuma ko da ba a wajen yaƙi ba malamai suka yi maganganu a kan haka amma maganar abdullahi dan abbas zahirin na nuna ko a wajen yaƙi ko ba a wajen yaƙi ba dai haka hukunci ne ko an fita jihadi ko ba a fita jihadi ba haka dai al'amarin yake duk mutum ɗaya zai rinjayi biyu duk goma za su rinjayi ashirin to sai aya ta gaba ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ma kana li nabiyyin bai dace ba ga annabi kowane annabi ne an yakuna lahu asra ya zanto ya kama fursunonin yaƙi ya riƙe a hannunsa hatta yuskhina fil ardi har sai ya cika ƙasa da jinin kafirai ma'ana har sai ya rage adadin mai yawa yan sauran da suka rage sannan ya rike su a matsayin fursunonin yaƙi sanadiyan saukar wannan shine abin da ya faru a ƙarshen yakin badar bayan an kashe kafirai saba'in aka kama mutum saba'in fursunonin yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi shawaran sahabbai ya ya kamata mu masu shin mu karkace su ne ko kuma a'a mu su ba mu fansa kowa ya bayar da wani abu na dukiya ya fanci kansa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye sai na abubakar ce me ya kamata a yi sai zina abubakar ce to waɗannan dai danginka ne yan uwanka ne shawa mafi kyau shi ne kowa ya bayar da dukiya ya fashi kai ka kyale zuba komai sai zai tambaye umar dan ya ce to kai ko ganin ya kamata a yi umar ya ce to ne akwai dangantakar jini tsakanina da shi ba ni kobi in kulle masa kai aliyu bin abi talib kuma akwai dangantaka tsakanin su da akili bin abi talib bai wa aliyu takobi zai sunne kan akili ne ta nuna kowa daga cikin yan uwansa mummune sai a ce ya da dan uwansa kafin bai karasa ba annabi ce yi shiru wato fatwa umariya ke ne shi umar dan khattab da mutu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya tambayi sauran sahabbai kamar yadda wata ruwaya ta nuna sai sauran sahabbai suka ce dawa dawa ka tambaya aka ce ya tambaye abubakar ga abin da yake ya tambaye umar ga abin da yake sai sauran sahabbai suka goyi bayan ra'ayin abubakar sai annabi shi kuma goyi bayan ra'ayin su to a da shi ne yanzu kafiran yanzu kowa zai kawo fansa ya fansa kanta ba za mu kashe su ba an yafe musu aka karɓi ra'ayin sai dina abubakar kenan Umar dan Khattab yake na tashi da safe da sassafe sai na samu ko na tafi gidan annabi ina zuwa su na sami shi da sayi na abubakar suna kuka ni ce me ya faru kuke kuka ya ma'aikin Allah ku ba mu labari in abin zai sa ni kuka ni ma in fashe da kuka in ba na sa kuka bane ne ko yaya dai in kirkiro in taya ku kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi ga ayar da ta sauka ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskuna fil ard bai dace ba ga wani annabi cikin annabawa ya kama fursunonin yaƙi waye ce za a ba shi fansa hatta yuskuna fil ard so ake sai ya cika kasa da jinin turiduna arad ad-dunya yanzu ko kuna san wani abu na kayan duniya na yalwan duniya shine kuɗin shiga da za ku samu in kun karɓi والله يريد الآخرة فيكم الله سيكي قومي كجرايا سيكون دي سنكو كرقصا كموكو والله عزيز حكيم الله تعالى سيني عزيز مبوى يسكن الأمر رنسا حكيم من يسكي ما كنت تكون دو أبن بيكي ذنسوا تارد آرد تجيو بايا سيالا كمي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذت لكم عذاب عظيم لولا كتاب من الله بعد أن للتاتي برد تسي أولين ألا سبق دير جاية فيما أخذتم عذاب عظيم da azaba mai girma ta kama ku sai ma a kasin dangane da abin da ko karɓa na fansa ɗin nan haka Allah waɗaukacin sai ke wadata kaga wannan aikin sa annabi ya kuka lallai ne sai sai na Abubakar ya kuka sai ba dan wani littafi ba da gabata wajen Allah da azaba mai girma ta kama ku saboda kun karɓi to wani littafi ne ya gabata wajen Allah shine malamai suka yi maganganu wadanda suka ce ba dan abin da Allah ya gabatar ba na cewa duk wanda ya je yakin badar an riga an gafarta masa ba dan wannan alƙawarin ba da sai an kama ku da azaba saboda kun karɓi fansansu daga baya saboda duk wanda ya je yakin badar ya samu garanti kamar da hadisi yake cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ce la'alla Allah qad ittala ala ahli badr fa qala amalu ma fiikum fa inni qad ghafartu lakum lokacin da Umar dan Khattab yace a bashi dama ya kulle kan wani sahabi da yi laifi shine Hafiz bin Abi Balta sai annabi yace baka san ba ya halarci yakin Badar dan yayi laifi yanzu ka ce za a sallama masa kai baka sani ba ko Allah ya kalli waɗanda suka je yakin Badar ya ce kai daga yau ku yi duk abin da zai gada ma na gafarta muku to shi yasa dan suka ce laula kitabun min Allah sabaqa shi ne ai ghufranullah ta'ala li ahli badr Allah ya riga ya yi gafara ya yafe wa waɗanda suka halarci yakin badar duk abin da suke daga baya an yafe musu wadan suka ce laula kitabun min Allah sabaqa ba dan littafi bane riga ya gabata wajen ubangiji menene littafin da ya gabata shine Allah baya kama ka da laifi idan kayi sai bayan ya saukar da haramcin in ka ji haramcin kai sai laifi ya kama ka amma kafin ka san haramci in ka yi ba ka da laifin shi ne wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idha hadahu hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allah bi kulli shay'in alim saboda hujjan faɗi maganganu daban da yawa dai daga cikin maganganu ibn jarir tabari yace dukkan maganar da za ku iya faɗa lafazin ayan dai zai gaskata ta daidai ne duk abin da aka lissafa din nan yana cikin abin da Allah zai sayi wa mutane gafara saboda ina fata an fahimta to yanzu wannan yana nuna falalan Umar da ga gashi ya bada shawara an karɓa shawaran su sai annabi na ganin sun da zafi zafi sai ya karɓi shawaran Abubakar mai dan laushi laushi haka suka dama Abubakar da sanyi sanyi Umar da zafi to sai aka ce ba ai fale auren Abubakar dan yayi yayi laushi kamar yadda ba abi bane ba a wurin Umar dan yayi zafi saboda zamanin haka yake akwai lokacin da kake bukatan rana akwai lokacin da kake bukatan inuwa akwai lokacin da kake bukatan ruwan zafi kai da kanka za ka dumama shi don ka yi wanka akwai kuma lokacin da kake bukatan ruwan sanyi don ka sha a makogaranka to haka rayuwa take akwai mutanen da za ka mu'amalance su da zafi akwai kuma waɗanda za ka yi musu sanyi to shi annabi da yake mai hakuri ne sai aka kawo musu guda biyu da masu zafi da masu sanyi an da yaminu wa an shimali sun sa su guda ma annabi zai ce zakantu ana abubakar wa umar harantu ana wa abubakar wa umar ga wannan ga wannan ko da wani lokaci annabi yakan gabatar da kuma wajen shawara kuma sai umar kullum yana bangaren da zafi zafi yake har wata rana annabi ya wuce su cikin dare suna sallan dare ya zo gidan ta abubakar abubakar ya zo gidan abubakar sai samu abubakar na sallan dare sai yake karatu a hankali dama a ji sai kaji kusuri sai je wurin wato umar dan khattab sai je na karatu da karfi kafin gana da kofar gida ma za su sai yi kira wuce da safi yace kai abubakar me yasa kake yi a hankali sai yace faqad faqad tunan man je wanda mai karatun dai shi ya ji sai ne Allah ba ruwan shi da ka daga sai shi baka daga ba dan haka ba bukatar yin daga eh to kai gaskiya kam sai to kai Umar me yasa ka daga murya sai sai li asru bi shaytan wa usud wa asnan sai domin in korin sai dan kare lokacin da ji karan murya daga nan sai ya nafi waje mai barci kuma in tayar da shi ya sake yi kiyamun lagi eh to kai ma kayi daidai a cikin kowanne nashi kowanne ya dace da nashi abin da to haka suke tafiya to a sakamakon shawarar da suka bayar baya wannan mai zafi wannan mai sanyi sai annabi yake cewa lalle kai Umar matsayinka a wato kai Abubakar matsayinka shine matsayin annabi Ibrahim da yake fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innahu ghafurur rahim lalle kai ko Umar matsayinka shine matsayin annabi Nuhu da yake rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka in tazarhum yudillu ibadatak ولا يلد إلا فاجرا كفارا وأن النانين فلنا عمر بن الخطاب يباد شاورا آية القرآن تسوكا تبوي باين شاورا وأن باسيني فاروبا أقوى حديث أنس بن مالك wanda na ji Umar ɗan Khattab yana cewa wafaqtu rabbi fi salatin aw wafaqani rabbi ma'ana na ba da shawara har uku ubangiji na goyon baya na shawara ta farko lokacin idan an je aikin hiji ko umara bayan an gama ɗawafi ana yin sallan nafila raka'a biyu da a ko ina ake yi sai na cewa annabi ina ma a ce a makamu ibrahim za a rinka yin raka'o'in nan guda biyu sai Allah ya saukar da aya yace wattakhidhu min maqami ibrahim musalla yace na biyu gidan annabi kowa na shiga da mai kirki da mara kirki da zana an yi sallan isha'i an gama a masallaci kowa sai ya tafi gida annabi abinda aka dafa na abinci a baje a ci kowa su ne tafi gida to kuma haka ake shiga ba tare da iyaka ba sai Umar dan Khattab yace ku duniya fa ba duka kowa ya zama ɗaya ba akwai nagari akwai wanda ba nagari ba ina ma ka umarci matan ka su rinka yin hijabi kada kowa ya shiga sai bayan an yi hijabi sai bayan akwai samun tsakanin shi da matanka yace sai Allah ya saukar da ayatul hijab يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طئمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قال لفظ الحجاب يا أخوانا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما wannan aya ta sauka ta aka ce daga yanzu duk wanda yake son ya je gina annabi su fito to ya tsaya kar ya shiga sai an ba su izini an ce shigo kada mutum ya zai zauna tukunya na kan wuta ba a sauke ta ba biyar mazuni na ina kenan ku ya sai an sauke an sai ku shigo sai ku shigo idan kun shigo kuma in aka gama cin abinci to kowa ya tafi sa sai za ka yi cin fantaki in kun ci abinci a tashi a tafi ma hausa suka ce wa bayan cin zama ne mugun kowa ya tashi ya tafi sa gida saboda zaman da kuke yi din nan ko na ta surutai kana yuzin nabiyya hakan yana yana damun annabi yana son ya je zauna da iyalinsa yana son ya je hira da iyalinsa ko kun zo kun zauna kuna ta hira bayan kuma an ci abinci kowa ya kama gaban sa ya tafiyarsa wannan yana daga cikin ladabin ziyara duk wanda ya gayyace ka cin abinci gida bayan ka ci ka tashi kai tafiyar ka karka tsaya su mutu sai dai in ji ya bukaci hakan dan wata shawara da zai nema daga wajenka amma in ba haka ba ka tashi ka ba shi wuri shi ma ka tashi da iyalansa abu na uku Umar dan Khattab yake na ji labarin abin da ya faru tsakanin Annabi da matansa sun yi masa ba daidai ba har annabi yake zargin su yake musu fada sai na tashi na shiga gidan da na je gidan sai na ce da su wallahi idan na ce da su matan annabi in ba ku ji tsoron Allah ba kun kiyaye haƙƙin annabi to mai yiwa Allah zai umarce shi ya sake ku gaba ɗaya ya canja da waɗansu matan ba ku ba ai ba ku ɗaya ne mata a duniya Umar yana faɗin wannan magana sai Allah ce asa rabbuhu in tallaka kunna an yi yubaddilahu azwajun khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara daga nan suka shiga tafiye ne Umar ba da dama ya faɗi shawara an hawa ta sauka daga sama ta gaskata shi to shi ya faɗi uku a can gudun nan ga wasu nan gudun kenan an ƙara samu ta kuma to sai aya ta gaba Allah ce wa kullu ma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim fa kullu mimma ghanimtum kusi daga abinda kuka samu na ganima halalan tayyiba halal ne da daɗa a wajen ku واتقوا الله كمكو كيا يدوكوكين الله إن الله غفور رحيم للي الله تعالى مي غفر عني سننكو مي جنكيني ودن سمع لمن سكتي ونن سنة مغانا كان غنيمة ودن سكتي آآ أبين دكوكا رزاكو كربانا فانسا إنن شيني الله يسامس سنة غنيمة tun da dai sun riga sun ba ku dukiyar kun fanke su yanzu ba a cewa a dawo su sake zama fursunonin yaki kuma da musu kudi an yafe muku tun dama Allah ce dole kitabun min Allah sabaqa lamassakum yanzu ya riga ya san muku kenan fa kulu min maganin tum halalan tayyiba ku ci abin da kuka samu na ganima a matsayin halal kuma da dada ku kiyaye dokokin Allah sai Allah mai gafara ne ko mai jin ne to don haka dai abin da ake samu a fursunonin yaki hukunci hudu ne akan kansu a nan gurin wannan aya ta nuna cewa a karkashe su waɗansu ayoyin kuma suka nuna ba kasewa za a yi ba ya halatta a karɓe su fansa kuma ya halatta in an ga dama a baiwa ma a ce ku je mun sake ku ba mu bukatun masu kun sai kun saboda haka dai shugaba yana da damar yi aiki da abin da yake gani shi zai zama wa musulunci da musulmai alkhairi in kashewar za ta zama alkhairi ya zama da su in karɓan fansa zai zama alkhairi ya karɓi fansa in kuma ya ce a'a ya yantar da su shi ne zai zama alkhairi a ce an yantar da su in kuma a'a za a raba su ne a matsayin bayi su rinka yawa mutane aika a gidansu da gonakinsu to sai yi hakan duk abin da ya gani ayoyin alqur'ani sun nuna haka san wurin yake cewa fa idza laqitum alladhina kafaru fa darba liqabi hatta idza asqantumuhum fasuddu alwasaq yake fa darba liqabi in kun gamu da su wato ku yi ta fuskantar su da kisa hatta idza asqantumuhum hatta ku na su sun zamanto yan kaɗan fasuddul wasaqa sauran duk sai ku daure su da igiya bayan kun daure su da igiya sun zama sun yaki fa imma mannan ba'du wa ma fida'an hatta tada al-harb awzarha to daga baya sai ku yi abin da kuka dama ko dai ku ce kun sake su kun yanta su ko kuma ya kasance ku ce sun farki kansu kaga wannan aya ta kawo maganar kanta da ko maganar a sakin su idan an ga dama wannan ayar ta kawo to haka al'amura suke idan za ka yi magana akan kowace matsala sai ka tattara ayoyin da hadisan da suka zo gaba daya sai ka san wani irin hukunci za ka iya fitarwa da kuma nan gurin karin bayani akan wannan dan kar wani ya dauka kisa din nan shine har kullum abin da ake zargin musulunci a ce shine yasa yake maganar kisa yake maganar kisa duk waɗanda ka ga musulunci ya ce a kashe su to kashe su ne shine zama alkhairi yanzu ko da cikin waɗannan kafirai waɗanda suka jawo aka zo badar aka yi aka ce mutum saba'in cikin su aka kama waɗansu aka riba ce dukiyoyinsu ai idan ka lura kila mutum uku ne ko hudu suka jawo aka yi hasarar mutum saba'in a cikin su duk inda ka ga an yi yaƙi yaƙi ne na kabila yaƙi ne tsakanin ƙasa da ƙasa yaƙi ne na addini sai ka samu sanadiyar jawo yaƙin mutum biyu ne ko uku saboda haka idan an hango tun farko wane ɗan da zaune tsaye ne wane da wane in har an kyale su za su kawo rigima da tashin tashina to kashe su shi ya fi fiye da kyale su da su jawo hasarar rayukan mutane da yi masu yawa ina fata an fahimta yanzu mutanen ogoni da ake ta rigima shekaru da shekaru da aka kai shi kyansar ba an huta ba ba ina mun da ransa da yanzu an so da ke nan gudu bayan su zaune ba kare ba wai an sayar da akuya an sayi biri bayan su zaune ba kare ba to dan haka har kullum abin da musulunci yake gani wani idan an kyale shi zai jawo gagarumin hasara to a zama da shi don saboda sauran su huta zauna lafiya jigan kafirai shugabannin su ne yan rigima don su suke sakar mabiyansu su suke samun kuɗin shiga ta hanyar mabiyansu su ake wa hidima to saboda haka kullum su suke jawo rigima idan sun ga ana rage musu mabiya mabiyan su na shiga addinin musulunci to sai su ga da a sai sun rasa mabiyan nan gara a yi rigima to kuma ita rigimar idan an yi ba su kaɗai za a rasa rayukansu ba za a rasa rayukan dubban mabiya za a rasa dukiyoyin dubban mabiya to a sanadiyar su gara a lallata waɗannan dan a kyale sauran su samu su tsira to wannan ne hikimar musulunci kan irin waɗannan al'amuran sai Allah ya يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤاخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها النبي يا كان الذي كل من في أيديكم من الأسرى فتاوى وطن بكي هننكم من الأسرى نري بتسينيكي لكوك كامو إن يعلم الله في قلوبكم خيرا kafe da su ya ku fursunonin yaƙi idan Allah ya san akwai alkhairi a zuciyarku yu'tikum khairan uku da minkum ubangiji zai ba ku wani alkhairi sama da wanda aka karba a wajen ku da muka karɓi zuciyarku yanzu kuka zanto mai yantar da ku kun fanci kanku in har Allah san akwai alkhairi tare da ku nan gaba to kwa zo ku shiga musulunci ubangiji yanzu wani muku da dukiyarku sama da wanda aka karba yanzu wa yaghfir lakum kuma ubangiji ya gafarta muku duk abin da ya gabata a baya na barna da kuka yi wallahu ghafurur rahim shi Allah madaukaki ne gafara ne sannan ko mai jinkai ne na wa in khiyanataka faqad qala Allah min qawl fa ankana minhum والله عليم حكيم وإن يريدوا خيانتك إذا سنسوسها إن تلك suka bayyana maka magana ta cewa sun shiga musulunci ta fuskar harfi amma don su zo maka makida daga baya faqad kana Allah min qablu wannan ba shine farau ba dama san sun ha'inci Allah subhanahu wa ta'ala min qablu tun kafin yau su zo su ce za su yaudare ka su ha'ince ka fa amkana minhum amma sai Allah ya samu dama a kansu ya danke su da azaba a filin badar wannan kamar Allah na tsoratar da su cewa in sun ce za su yi wa annabi rufa rufa su ce sun musulunta ko su mutane ne na gari dan annabi ya kyale su daga baya su masa kaidi to dama san fa sun riga sun ha'inci Allah tunda sun kafirce masa sai ya danke su a filin badar kenan zai sake dankan su nan gaba kenan shine ce faqad khana Allah min qawl wa amkana minhum wallahu alimun hakim lalle Allah mai ilimi ne sannan kuma mai hikima نعم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض hmm. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قول بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير إن الذين آمنوا لن وأن سكي إيماني وهاجروا سننكم سكي هجرة وجاهدوا كما سكي جهادي بأموالهم وأنفسهم بدنسوس تكاون في سبيل الله تكيات كلمة الله دن أوكك تفرك الله والذين آووا دسود وأن سكا كالتباقل في النبي wa nasaru kuma suka taimake shi suka taimaka wa musulman da suke tare da shi ula'ika ba'dhum awliya'u ba'd to lalle waɗannan sashin su makaunata sashi ne sashin su su suke jibintar lamarin sashin ɗan uwansu wannan aya tana magana da kan akan al-muhajirun da kuma al-ansar al-muhajirun sahabban da suka yi hijira daga kowane gari ba sai makka ba suka ɗunguma suka tafi madina an ansar sahabban da suke mazauna garin madina da ƙauyukan da ke gaɓar madina domin a da can madina gari ne da ya gino a kan ƙauyuka waɗanda suka kamar unguwanni amma ba haɗe suke da juna ba waɗancan almahajirun waɗannan ansar wannan shine laƙabi da Allah ya ba su shine kambe da Allah ya ba su wani mutum ya tambayi Anas dan Malik yace sunan al shi shin ko kuka rada wa kanku ko kuma Allah ne ya sa maku shi sai Anas dan Malik yace bal huwa ismun sammana Allah bihi suna ne wanda Allah ya rada mana yace al-ansar mataimaka Waɗancan al-muhajirun masu hijira to kullum qur'ani yana gabatar da almuhajirun sannan al'ansar saboda almuhajirun sun fi falala sannan al'ansar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فمن سيئت والذين تبوأوا الدار والإيمان فبود الهجرة أفضل من النصرة إذا الهجرة تاف فللا فمن الهجرة هجرة شيء mutum ya tashi daga garin da ake kafirci ya yi hijira ya ƙaura zuwa garin da ake addinin musulunci da sai malamai suke maganganu guda biyu wani gani ne garin musulunci ko garin kafirci tsakanin garuruka guda biyu a samu gari kashi casa'in cikin ɗari na mazauna garin dukkanin su musulmi ne kashi goma ne da ko biyar kaɗai ba musulmi ba sai dai abin da ake aiki da shi a gwamnatance wato doka ce wadda ba ta Allah ba ta manzonsa ba ba kuma wani gari mutanen da ke cikin sa musulmai kashi talatin ko arba'in ko hamsin cikin ɗari amma dokar da take tuka sitiyarin gwamnatin kasar ita ce kala Allah kala Rasulullah to a cikin bin wannan ne garin musulunci wannan hukumar da ba na musulunci ba garin da musulunci ma'ana konstitution na musulunci ke aiki da shi ake wa mutane hukunci shi ne garin musulunci ko garin da musulmai suke waɗansu malamai sai suka ce a'a mu ba ruwanmu da jama'ar gari abinda muke kallo me ake yin hukunci da shi a ƙasar wata doka kafin layi ko kuma qala Allahu qala rasulullah matukar qala Allahu qala rasulullah ake aiki da shi to gari ya zama na musulunci in ko sakin layi ne to garin bai zama na musulunci ba sai dai musulmai ne a ciki dan ba za ka sanin su ne musulmai ba amma kasar ya halatta ka sa mata suna daula islamiyya daular musulunci a'a daula ce mai suna kaza suwa suka fi yawa a ciki musulmi amma ba za ta karɓi sunan daular musulunci ba matukar abin da yake aiki wato ya zanto constitution ne ma'ana constitution ne ba kan lahu kan rasulullahi ba to da haka ne ya za a yi hijira kenan yanzu daga ina za ka yi hijira kuma ka je ina yanzu da shi an dalilin ya kai hijira ba hali ka je makka ba hali ka je madina sai kana da visa ba ka hana mu biza wata wani mutu ko umara ba a zuwa ballanta na hijira ko biza za a baka da tsawon adadin kwanaki da sun mutu a iya kama ka a dawo da kai kasar ku saboda ka yanzu ina hukuncin hijira ki kenan hukuncin yana nan a rubuce tunda shari'ar musulunci ba ta shafe shi ba ba wata aya ko hadisi da ya shafe hukuncin hijira amma samun daman aiwatar da shi kuma in ka samu dama ka aiwatar in ba ka samu dama ba ka haƙura fattaqullaha mastata'tu amma dan mutane ba ka yin sa a yanzu ba ka iya cewa babu shi akwai shi cikin hukunci cikin qur'ani da hadisi amma tun da ba a iya yin sa ubangiji na kama ka da laifi ne in ka samu dama ba kai ba amma ka mu dama ka rasa ka wannan ubangiji da zai kama ka da laifi ba an gane ko da haka dai hijira ita ce wannan tashi daga garin da yake ba na musulunci ba zuwa gari wanda yake na musulunci don mutum ya sami yanci ya samu dama na bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ke innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu kuma a jere suke sai an sami imani sannan a sami hijira sai an yi hijira sannan kuma za a iya jihadi ma'ana kenan idan babu imani magana hijira ba ta taso ba in kuma babu hijira maganar jihadi na wata taso ba dole haka suke a jere da juna kamar da Allah ya bayyana a wurare da dama to sun yace ba'dhum awliya ubadin sashin su suna kaunar sashi su waɗannan almuhajirun da al-ansar na amanu wa lam yuhajiru sai kashi na uku cikin mummune su ne wallazi na amanu waɗanda suka yi imani walam yuhajiru amma ba su samu daman hijira ba me hukuncin su sun yi imani suna zaune a ƙauyukansu suna zaune a garurukansu sun kasa tasowa su zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasa tasowa daga garinsu da ake murguna musu su zo inda cibiyar daular musulunci take su samu damar aiwatar da musulunci a aikace me hukuncin su sai Allah ce malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru wannan ba ku ba su lamarin su har sai sun yi hijira babu yanda za a yi ku zanto waliyansu ku zanto mataimakansu ku zanto wato ainihin majikunta lamarinsu hatta yi hajiru har sai sun yi hijira wannan sai ke nuna zama da ku yi hijira ba aiki ne matukar kana da ikon yin hijira ba ka yi ta ba ka zauna a garin da baka da ikon bauta ma Allah to wannan aiki ne a gare ka da haka can cikin sosin lissafi ubangiji ya ambaci markon azaban da ke jiran waɗanda ba su hijira ba wanda mala'iku za su karɓi rayukan su zalimi an fusuhun suna masu zalitan kawunan su saboda ba su hijira ba qalu fi ma kalu qalu kunna mustab'adina fil ard Fatiha alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira mala'iku za su tambaye su me ya zaunar da ku me ya hana ku hijira suka ce rauni nake da shi shi yasa ban samu damar aiwatar da addini ba alam takun ardullahi wasi'atan malaiku su ce kasar Allah ba su da yalwa ku suna ne ku fita mana ku je wani garin ku je ku bauta mu Allah ku suna ne ku fita alam takun ardullahi wasi'atan fa tuhajiru fiha sai Allah ce fa ulaka ma'awahum jahannam wannan makoma su ita ce jahannama wa sa'ad masira amma sai Allah ya yi to gaskiya sai illal mustada'afina min ar-rijali sai dai waɗanda aka rara masu nuna rijali cikin mazaje kamar da tije waɗanda ba su iya tafiya ba su da abin hawa ba za su iya fita su su kaɗai a ƙasa wani sa'i da kuma mata wanda ita mace tana mace tana bukatan wanda zai wakilce ta wanda zai tsaya a kanta ya ba ta kariya wal da yara ƙanana allazina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila irin wanda ba su da wata dabara da za su iya kusa daga garin nan da aka hana su yin addini sau da kafa zuwa garin da za su samu damar yin sa wala yahtaduna sabila ba su da wani tafarki da za su bi su je garin da za su samu yancin addinin su to sai Allah ya ce fa ulaika asallahu an yaqwa anhum to irin waɗannan lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala zai rangwame zai afuwa a gare su to kilma wa yanzu muna cikin masaba a cikin dunyanar rijali saboda haka ko lai ka sallahu an yaku wa Tun da babu wurin hijira kuma kuma ko da akwai ki dama da yanayin gudanar da duniya a yau an kankanje mutane da wadansu hanyoyin da ba za su baka damar yin hijira ba ina fata an fahimta amma hukuncin na nan cikin qur'ani to da haka da waɗanda suka yi imani da su hijira ba malakum min walayatihim min shay'in ba ku ba jikuntan lamarin su hatta yuhajiru har sai sun yi hijira wa in istansarukum fid dini a san inda suke in suka ce ku zo ku taimaka musu ku fitar da su daga kangin da suke ciki fa alaikum an to ya zama wajibi a gare ku ku je ku taimake su a inda suke din illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai fa in sun ce ku taimake su akan waɗansu mutanen da kuna da alkawarin dakatar da yaƙi tsakanin gudu ma'ana babbar daula ta musulunci tana faɗa da waɗancan musulman waɗanda ba su yi hijira ba babbar daula ko ta musulunci tana faɗa da waɗansu kafirai su kuma kafiran suna faɗa da waɗancan musulman waɗanda ba su yi hijira ba a nan dole ku je ku taimaki waɗannan ƴan uwan ku ne. amma muƙaddara waɗancan musulmai da ba su yi hijira ba suna faɗa tsakaninsu da wata daula ta kafirci ita kuma wannan daular akwai yarjejeniya tsakaninsu da daular musulunci ta fahimta wutar yaƙi to waɗancan da ake faɗa da su ƴan uwanku suka ce ku zo ku taimake mu ga kafirai sun far mana ku kuma kun riga kun rasa da hannu akan dakatar da yaƙi tsakanin ku da su to ba za ku taimaka kafirai akan waɗannan mummunan ba ba za ku taimaka mummuna akan waɗannan kafiran ba ina fatan kun fahimta na farko idan ba wutar yaki za su taimaka musu amma matukar kuna da alƙawari tsakanin ku da idan suka farai sai wannan kafiran suke faɗa da mummune to ba za ku taimaki wannan mummunan da an su waɗannan kafiran ba matukar dai akwai tsaye ta wutar yaki tsakanin ku da su kun rasa ba hannun kun yi alƙawari dai in kun yi haka kun warware alƙawari kenan kun ci amana can ko a baya mun karanta biya inna laha la yuhibbul kha'imin Allah baya son masu ha'inci to shine wa in idan kun nemi taimakon ku fa alaikum an ya zama wajibi ku taimake su illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai in sun ce ku taimaka musu kan waɗansu mutanen da kuke alƙawari ku da su ba za ku yaki ba to anan ba za ku taimaka ba wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah ta'ala mai masani ne kuma mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض كافرين دك إن دفتي جاك زكال سوء مجد انتالا مرمتاشي معنى سنة كونر دونانشي لك إلا تفعلوه إن بك أيك تهك بكوم ملل تكون فتنة في الأرض للي ذا أتامه فتنة أبنكسا وفساد كبير da kuma fasadi mai girman gaske yadda ku yadda suke kaunin junansu kuma ku zanto masu kaunin junansu yadda suke taimaka ma junansu kuma ku zanto masu taimaka ma juna in har da ku yi haka ba ta kun fitnatun fil arzi sai a samu fitina a ban kasa menene fitina shine bunƙasar kafirci a ban kasa idan ko imani kuma yana saraya baya baya bunƙasa kenan shi gaban su kafirai ya zanto mun na ci baya a rinka kirga kalman kafirai a matsayin kalma in sun faɗa a ji amma in mummuni suka faɗa mu oho mu su faɗa ma ko oho ba a sararin wannan ne babbar fitina da za ta faru a bankasa shi yasa gaba ɗaya daulolin kafirci duk da saɓanin da ke tsakanin su na siyasa saɓanin da ke tsakanin su na tattalin arzikin kasa amma in za a yaƙi musulunci kansu a haɗin su su duka za ka yi mamaki a ce maka da Amurka da Rasha da faransa da ingila gaba ɗaya kansu ya haɗe kan manufa ɗaya dangane da abin da ke faruwa a tafiya. Kan kansu ya haɗe kan manufa ɗaya dangane da abin da ya rinka faruwa a rinsasshiyar daular yugoslavia kansu ɗaya a haɗe dangane da cin zali da aka rinka wa musulmi a cikin daulolin da ke ƙarƙashin rinsasshiyar tarayyar soviet musulmi a azerbaijan a kashe a yanka musulmi a Uzbekistan a kashe a yanka a duk ana zalunta su amma kowa ya yi shiru ko a kafar watsa labarai ba a kawo wannan labari baya cikin kanun labarai baya tsakiya baya saboda suna taimaka ma juna matukar musulunci ne zai yi yunkuri to sai su haɗa kai wani lokacin sai su yi dabara ta yaudara sai yadda ka san yan wasan kwaikwayo a ce ka fito a sarki wannan ya fito a galadima wancan ya fito a alƙali wancan ya fito a ɗan haka suke haɗa baki sai a ce to nan ƙasashe uku da Amurka da Faransa da Ingila su ce kaza ke kuma rasa idan an zo a wannan ke kuma su ce kaza zalunci a duniya ku ne kuka ce majalisar ɗinkin duniya amma sai aka ɗauki waɗansu ƙasashe hudu ko biyar sai aka ce su suna da wakilci na dindindin a majalisar ɗinkin duniya duk irin shawarar da za a yanke in ɗaya daga cikin ƙasashen nan ta ce ba ta yarda ba to ba za a aiki da ita ba ba za a aiki ba bayan ko a aƙidar demokarasi da take yawo a duniya yau shine the majority carry the vote in dai mafiya yawa suna son kaza dole a yi amma a yau majalisar ɗinkin duniya ta ce ta ɗauki mataki dole a kori yahudu daga filastin su baiwa falastinawa wuraren su idan rashi ta ce ni ban yadda ba shikenan ba za a yi ba ko idan amerika ta ce ni ban yadda ba shikenan ba za a yi ba ko idan china ta ce ni ban yadda ba shikenan ba za a yi ba amma idan saudiya ta ce ni ban yadda ba ya dawa ba yadda ta ake jira ba idan pakistan ta ce ni ban yadda ba mu ke zurin yadda ki ya ke pakistan ballan tana su bangaladesh wanda ambaliyar ruwa ta dame su a kowace shekara wa zai saurare su to saboda haka ga wannan zalunci ne dabara suke wallazina kafaru ba'duhum awliya ba'd ba'duhum awliya ba'd kaunan juna suke son juna suke in kaga sun yi rigima kan siyasar su ne kadai kan tattalin arzikin kasa ne kadai amma in musulunci zai fito yayi tsara a jiki to sai su taimaka mu juna ko da ɗaya ya fito a matsayin mai hawa kujerar naki to ƙarya ke a ƙarƙashin ƙasa tare suke da juna babban misali wanda ya fi kowanne bin mamaki lokacin da iraki ta je ta mamaye kuwait kafin ka ce kwabo sojojin amerika da ƙawayenta sun fara kai hari da aka bayar da na ɗaya na biyu saddam ya karya dandana aka je aka yi hari aka rusa makamanta aka yi masa kata-kata amma an yi ta bayar da notice ga sojojin kan su sukan wa musulmi mara ba kai musu hari ba ko su ɗaya saboda menene waɗancan ai musulmai za a kashe babu komai za a kai hari waɗannan fa kafirai ne za a kai wa hari Dan haka ba za a je ba za su da suka ce yan uwansu ba amma a sarri za su yi zagi za a ce lalle an yi suka da kakkausan murya ai ba kakkausan murya mai ban haushi irin murya mai majalisar ɗinkin duniya kakkausan murya ta fi ruwan sanyi sanyi wallahi yaudara ce kawai to nan duk Allah na yi izina ga mummunai ka duba tun lokacin da aya ta sauka amma ga shi kamar kafin yau aka saukar da ita wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd su sakin su kaunar juna suke san juna suke yi illa taf'aluhu in baku aikata haka ba ku mummunai kuka zanto masu kaunar juna da san juna sun fil ardi wa fasadun kabir za a samu fitina a ban kasa da fasadi mai girma sai Allah ce amanu to waɗanda suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah wallazina awaw wa nasaru da su da waɗanda suka karɓi baƙuncin masu hijira ɗin nan wa nasaru kuma suka taimake su ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mummunai na gaske lahum maghfiratun wa rizqun karim kuma lallai suna da gafara ta musamman daga wurin ubangiji da kuma arziki mai girma والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين إلى الذين عاهدتم من المشركين wallazina amanu waɗanda suka yi imani min ba'du daga baya wa hajaru kuma sannan suka yi hijira wa jahadu ma'akum suka zo suka yi jihadi tare da ku fa ula'ika minkum to lalle waɗannan yan cikin ku ne ku kirga su a matsayin yan uwa gare ku wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah sai dai kuma wa ulul arham ma'abuta dangantaka ta jini bayan samuwar dangantakar musulunci ba'dhum aula bi ba'd su sune suke zama waliyai ga saki su suke cin gado na saki su suke aurar da saki shine ba'dhum aula bi ba'd su suke jibintar birne saki da can gurin lokacin da annabi ya hada dangantaka tsakanin almuhajiruna da al'ansar dangantaka ta musulunci wadda ba ta jini ba sai ya zanto kowane ɗaya cikin mutanen madina zai zai riki ɗan uwansa na mutanen makka da aka haɗa su mai hijira ɗin nan wato dan uwa na dindindin ya raba jari gida biyu ya ba shi rabi ya raba gonakinsa gida biyu ya ba shi rabi kai sa'ad ibn ubad sa'ad ibn rabi yadda yawa abdurrahman bin auf mata ya kai zo ina da mata guda biyu ka duba wanda ka fi so ka nuna in sake ta kai ka aure ta sai ce Allah sanya maka albarka cikin dukiyarka da iyalinka amma dai nuna mun kasuwa in je ko da ko in yi ma'ana baya son ya zanto sai dai ya mika ya karba shi ma so yake wata rana ya rinka bayarwa kenan to haka suke har ya zanto suna cin gadon sashi idan ya kasance mutumin Madina ya mutu dan uwansa mai hijira ya gaje shi ko idan wanda yake muhajiri ya mutu dan uwansa na Madina da aka hada su ba dangantaka da cikin musulunci sai ya shiga dansa a haka suke da juna har ya zuwa lokacin da Allah ya saukar da wannan aya yace wa ulul arhami lalle ma'abuta dangantaka ta jini ba ba'dhum aula bi ba'din to sashin su su suka fi cancantar cin gadon saki. sashin su su suka fi cancantar jibin lamarin saki idan ya kasance ga mutum wato ya mutu sai a ɗauki dukiyarsa a bayar daga yan uwansa na jini ban da wancan dan uwansa wanda aka hada su dangantaka idan ya kasance ga mutum ya rasu ana bukatar a sanya shi cikin kabari yana daga cikin sunnar annabi ɗaukan mutum a sa cikin kabari ya zanto danginsa na kusa ne za su yi haka sai a ce ina mahaifinsa ina wansa ina kaninsa ina kanin mahaifi ina wan mahaifi haka ake ina dan wan mahaifi ina dan kanin mahaifi asaba din nan su ake bi a ce to zo kai ne zaka taimaka ka fara sai idan sun taru su duka a wuri ga mahaifi ga wa ga kani ga duk danginsa suna nan to waye fi cancanta ya saki to sai a duba wani da dangantakarsa ta fi kusa idan dukkan dangantakar ɗaya ce dukkan su yayye ne ko dukkanin su kanne ne to sai a duba sai a yi tambaya kan wani abin da yau idan ka tambaya sai a baka mamaki sai ka sha mamaki ko in ka tambaya sai mutane su yi mamakin ka sai a yi tambaya a ce to cikin ku ya ku waɗanda aka ce kuna da yancin ɗaukan mamaci ku sanya shi a cikin kabarinsa wane ne a daren jiya da ya wuce bai kusanci iyalinsa ba duk wanda ya daga hannu ce ga nisa ce to kai ne kafa kowa cancantar ka ɗauke shi ka sa cikin kabari haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna amma nan sai yi dogon karatu kuma sai a hankali akwai wani dan rigima dan hayaki a Kano da aka je makabarta za a sa wani kawai sai daga hannu ce waye je bai ku ne kusan ce ya zuwa sai ya zama abin mamaki to bai kamata kai haka ba sai koyarwa ta isa to kaga tsari ne hadisai ne kallon akan wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kullum yan waɗannan na jini suna da wannan damar damar gado damar shigar da mutum cikin gabari damar aure kasuwa ga yar uwarsu ko abin da dinsu sun fi kowa wannan yanci idan an zo dai za a yi wa mutum sallah ne shin wa za a kula to a nan gurin ba a ce eh, eh, shugaban gari shi ne fi cancanta yi wa mutum sallah fiye da yan uwarsa na jini shugaban gari shi za a kira a zo a saki ɗaya daga cikin Hassan ko Hussein ɗaya daga cikin su ya riga ɗaya mutuwa na manta kowanne ne da aka za a binne dan uwansa a lokacin sarkin madina nan zamanin ba sa shiri sai ke cewa wallahi ba dan sunnar annabi sai ta ce shugaban gari shi zai sallah ba da ban kyale ta kasallace dan uwana ba amma tunda annabi ya ce ba da zanyi wuce kai mana sallah to a gari ko a unguwa wane ne shugaba a unguwa wane ne mai unguwa to shine zai sallah sai fa in bai iya ba dan ya wakilta wani shi ya fi yanci fiye da yan uwansa na jini amma wajen cin gado yan uwa na jini su ne suke cin gado ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd ma'abuta dangantaka ta jini su suka fi cancantar cin gadon yan uwansu fi kitabillah haka yake a cikin hukuncin Allah ta'ala a cikin littafin Allah ta'ala inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah ta'ala bikulli shay'in dangane da kowane irin abu alimun masani ne to a nan gurin kar ka ɗauki ulul arham a wannan aya kamar yadda ulul arham yake a istilahin malaman fikihu domin a istilahin malaman fikihu ulul arhami su ne dangi na mamaci wanda ba sa cin gado akwai dangantaka amma dangantakar ta yi nisa ta yadda ba a ba su gado to suna kira ulul arhami laisu bi ahli fardin wala zawi ta'fi ba sa cikin ma'abuta farali a gado ba sa cikin cin gado da ta'asibi kuma shi gado dama ko dai a ci da farali ko a ci da ta'asibi wa lam da annal insana wa'ani kuma fardun wa alama ala ma kusima banda wannan ba a cin gado da nagu farabi guda kidda ne ta'asibi kuma suna da yawa fal fardu fi nass al kitab sitta la farda lil irsi siwaha al batta nisfun wa rub'un thumma nisfu rub'i was sulusu was sudusu bi nass imam banda wannan sai masu ji da ta'asibi to waɗanda baya cikin ma'abuta farzi baya cikin ma'abuta ta'asibi ne waye asibi kuma فكل من أهرج كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو الأصوبة المفضلة duk wanda ba a cewa a bashi kashi ɗaya cikin kaza kashi biyu cikin kaza kashi ɗaya cikin shida ko cikin takwas a'a shi idan shi kaɗai ne zai cinye dukiya gaba ɗaya idan kuma yana tare da wanda ake ba kashi kaza cikin kaza to sai ya sai ya dauki sauran rabon in sun ɗauka sauran ya zama na kaɗai to duk wanda yake da wannan sifar ne ake kira asibi ko mai cin gado da Asibi. kal abi wal jaddi wa jaldi jaldi wal ibn inda faqdihi wal ibn inda faqdihi wal jaddi kamar wato mahaifi kamar kaka kamar da kamar jika duk wannan suna cikin abin nan wa haka za banuhumu jami'a fa kulli azkuruhu sami'a haka kuma ƴaƴan waɗannan duk suna cikin zawunta asiri to amma ulul arham a wannan aya abin da yake nufi dukkan dangi masu cin gado ba ulul arham a istilahin fiqh ba tunda ulul arham a istilahin fiqh ba ba dukan su suke ba ba su da gado ba su da farali ba su da asirci da haka mazhabin malik da mazhabin shafi'i da sufyan sauri da abu thawr suka ce gaba ɗaya waɗannan ba a ba su gado ulul arham tunda ba sa cikin waɗanda Allah ya nasanta ba sa cikin wanda annabi ya faɗa amma a mazhabin imam ahmad ne aka sai in an rasa waɗancan to dangi na kusa komin nisan su sai a bashi maliki ce kar ku bashi Allah bai ce a bashi ba ku ɗauki dukiya ku sa bai mali a yi wa musulunci hidima da ita Allah ce inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah ta'ala mai ilimi ne akan komai maliki ce alimun bara'atun min Allah saboda suratu bara'a ba ta farawa da basmala amma dai za mu tashi akan ta gobe don saboda yanzu lokaci ya ja kuma dalilin rikin fara ta da basmala shin a cikin karatun sura a cikin karatun sallah ne da wajen sallah da sauran bayanai wannan idan Allah ya mu gobe duk ya zo a cikin karatu abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya kai mana akwai wanda yayi mun tambaya yayi mun magiya kafin a fara tambaya zan karanto masa ansan tambayar ka daga cikin sahihul bukhari tunda dai akwai hadisi karara daga annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisai kai ko kuma asar na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu ba shi ansa da wannan abin da yake tambaya shine shin mai azumi zai iya sa turare shin mai azumi zai iya sa kwalli dan ya ji waɗansu malamai na cewa mai azumi ba zai sa kwalli ba ko ba zai sa turare ba ko ba zai sa turare ba zai kunna turare na wuta ba an sa a nan gurin shi ne imamul bukhari ya yi babi cikin littafinsa ya ce babu fisalis Sa'imi. babin da yake magana bisa cewa mai azumi yana iya yin wanka dan mai azumi ya yi wanka ya jika kansa ya zuba ruwa ko ya fada cikin tafki ko swimming pool ya amfani da shi yana azumi azumin sananan وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو سائل bukhari yace imam wato abdullahi dan umar ɗaya daga cikin sahaban annabi ya kasance in zafi ya yi zafi sai ya jika rigarsa sai ya sa ta jikinsa da lema a jiki don saboda ya samu hutu saboda tsananin zafi idan yana azumi wa kana ibn abbas abdullahi dan abbas yake cewa la ba'ata an yatata'ama al qibra aw shay'a babu laifi mai azumi ya dandana miya babu laifi mai azumi ya ɗanɗana wani abu da yake so ya saya ka je kasuwa za ka sai maɗi za ka sai zuma sai ka ɗanɗana ka ji mai kyau ne ko mara kyau ne ya halatta mai girki sai ta ɗanɗana ta ji gishiri ya ji ko bai ji ba ya halatta sai dai da mutum ya ɗanɗana sai ya furzar da yawon kare haɗi yace ba ba'sa bil madmadati wa tabarru bil sa'ibi idan kishirwa ta damu mai azumi ya halatta ya rinka yawan kurkure bakinsa ya sa ruwa a bakinsa yana fitarwa dan ya rinka samun yawuna gudana a bakinsa ya halatta mai azumi ya yi yafawa kansa ruwa Abdullahi dan mutum kuma yake cewa idza kana sawmu ahadikum falyusbih dahinan mutarazzilan idan mutum ya wayi gari da azumi babu laifi ya shafa mai a jikinsa babu laifi ya gyara gashin kansa ya zutsefe gashin kansa shafa mai duk ya halatta ga mai azumi wa kala anas anas dan malik ke cewa inna li afzala ataqahhamu fihi wa ana sa'im ina da wani kwami da na yi nike cika shi da ruwa idan azumi ya dame ni sai in kobe kana in je in zauna a ciki a cikin ruwa ina azumi azumi na kuma bai karye ba an gane ko wa yuzkaru an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu taka wa huwa sa'iman an ambato mana daga annabi annabi ya kasance yayi aswaki alhalin yana azumi wa kana umar abdullahi da umar ke cewa yastaku awwalan nahari wa akhirahu mai azumi ya halatta ya aswaki ko da safe ko da yamma duk ya halatta an gane ko sai dai ce wala yabla uriqahu bai halarta halatta bai hade yawunsa ibn sirina yake cewa laba la ba'asa wakin raqabi aswaki ko da danye ne ka kakariya ya halatta kai aswaki da shi qila a mun. sai aka ce da shi ko da yana da ɗanɗano kala sai ya ce wal ma'u lahu ta'amun wa anta tasammadu madhubihi ai ruwa ma yana da ɗanɗano kuma kake kurkure bakin ka da shi saboda haka kenan ki ko da yana da ɗanɗano babu komai a kanka da haka dai karshen magana ne mai azumi zai iya sa kwalli babu komai a kansa dan nan imamul bukhari yayi babi ana yake cewa walam yara wa Ibrahimu وإبراهيم بالكهل للصائم بأسا ودن Waɗannan mutane guda uku Anas مالك سكن صحابي حسن البصري cikin tabia'i, Ibrahim waɗannan dukkansu sun yarda cewa mai Mai azumi na iya sanya kwalli babu komai a kansa. haka mai azumi yana iya sa maganin ciwon haɗa eh, maganin mura idan mura na damun sa ya ɗiga wani abu a hanci ya halatta ko ya ɗiga na ido ya halatta dukkan waɗannan Imam Bukhari ya kawo su nan gurin Imam Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari ya ƙara sharhi a kansu. Shekul Islam Ibn taimiyya ya ƙara bayani a kansu a cikin Majmu'ul Fatawa da wani ɗan ƙaramin littafin ta mai suna Haqiqatus Siyani malamai suka nuna su waɗancan malamai da muka ambata suka ce idan ka sa maganin ciwon ido ko maganin mura a hancinka ko ka ji ɗanɗanon garin ka ba komai azumin ka nan idan ka sanya kwalli ko ka yi atisawa ya shiga ka babu komai azumin ka nan babu wata aya ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haranta wa mai azumi sanya ɗaya daga cikin waɗannan al'amura to haka turare na ruwa babu laifi a kanka haka turare na wuta babu laifi a kanka dan abin da aka hana ka shine al-aqlu wa shirbu wal-jima'u an hana ka ci an hana ka sha an hana ka kusantan iyali idan ka shaƙi hayaƙi na turaren wuta shi kai ko sha kai babu ɗaya daga Allah ko ya hana mutane ci da sha ne kamar da nassin Qur'ani ya nuna to da haka dai wannan shine karshen wannan bayani a gurguje sai kuma wani bayani dan kadan mara dadin ji da zamu yanzu daga malam Abubakar Adam ah, Assalamu alaikum ala hakika kamar da malam bayani ne mara daji bisa ga wani labari da ya sami. mu a ɗan ɗan mu malam kalibu wanda yake karanta mana alqur'ani a nan to an samu labari cewa sun bugo mana waya ko esta shekara kamar hudu Allah ne zai ya kamata ya gida kuma Allah ya za za su haƙuri wannan dama abu haka yake Allah ya ce ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الحمد للسلام بعد إذن شاء dama wani zai rayu ya daɗe wani kuma shekaru ƙanƙanin Allah yake ba shi wannan duka Allah yana yi ne don lalle mu tabbatar da ikon shi to Allah ya ba su ladan rasa wannan ƴata da kuma Allah ta tana cikin wanda za su cike su gobe alkiyama in ta yi Allah ya samu dace kuma in za mu mutu Allah ya cika mana da imani wannan shine babban aiki Allah ta mu dace ah, don haka muna roƙon yan uwa musulmi taimaka da addu'a Allah ba su ladan ya hannu wannan da suke yi da al'amari da Allah mu kuma an samu sabon Allah samu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullah kuma gobe da bibi kila ba za a ji sautin malam sa'id din ba wajen zan baki sai dai ranar alhamis idan Allah ya kai mu zai tafiya gobe sai Allah ya kai ranar alhamis sannan zai dawo amma dai za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba saboda tamboyi sai gobe insha Allah ke nunawa idan mun samu nasara